أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi ma'alla godiya subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa da yardarsa ya ba mu ikon ke haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin shek abubakar mahmudu gumi rahmatullahi alai domin ci gaba da karatu a cikin littafin alkaba'ir na imamu zahabi wanda yake karatunmu da muka kwana muna cin kaba'ira ta goma sha shida wanda ke magana game da algus na shugaba da zaluncin da yake ma jama'a ta yi da yaudara mun yi karatu da yawa cikin wannan wato cikin wannan babi za mu tashi insha Allah ta'ala shafi na 74 rakashin hadisin da ke magana akan cewa salafatun la yukallimuhumullah mutum uku Allah baya magana da su yawon malkiyama ta ranar tashin kiyama fa zakara minhum almalikul kazzab sai ya ambaci basarake mai yawan ƙarya ko mai mulki yana yawan yin ƙarya da jama'a to yana cikin mutanen da Allah baya magana turan tashin alkiyama ga wannan yana tsoratar da mutane ga duk wanda ke shugabanci wanda ke jagorancin jama'a kada ya zanyi ne musu ƙarya ya faɗa musu gaskiya ya bi hikimoyi wajen magana da su har ya gamsar da su ya zan ba su ya musu ƙarya ba idan aka waye gari yana musu ƙarya yau ya koma yin wata gobe sai a waye gari girman shi ya faɗi gare su sai a waye gari ba su jin magana saboda sa ce ai ko ƙarya kawai yake gaya mana ko ya faɗi magana sai a ce ƙarya ta kawai zai saboda ya riga ya saba ubangiji Allah ya kare wa qala kuma annabi sallallahu ya faɗa cikin hadisi yace sa tahri sunu al-imarat da sanu za ku dinga kwadayi akan shugabanci wa satakunu nidamatan yawm al-qiyamah kuma da sannu shugabanci zai zama da dama ran tashin kyama ga masu nema ne rahul bukhari imamul bukhari ya rutu wannan hadisi idan idan muka diba za mu ga kamar yadda manzan Allah ya faɗi ya tabbata mutane suna neman shugabanci an waye gari da yawa daga cikin mutane kowa shugabanci ya kasan a bashi wasu ma suna yin tsafi don neman shugabanci wasu na ɗauka haya 'yan daba sai su kashe wani in suna gani yana sun ya hana musu kai ga ina su kai na shugabanci da yawa daga cikin mutane son wannan shugabanci ya suna kauce ma hanya sanadiyar samun wannan shugabanci manzan Allah ya faɗi ya ce da sanu mutane za su dina kwaɗayi akan shugabanci kuma sai ya zama musu nadama da na sani ran tashin kiyama ga duk wanda aka ba shugabanci mun karanto sai baya masu kace game da mutumin da ya shugabanci ko da mutum goma ne shugaba mai adalci za a zo da shi ya haɗu da matsala da tsanani da bincike filin ƙiyama wannan ya yi gurin da za a ci ma bai shugabanci mutum biyu ba ko bai alƙalin tsakanin mutum biyu wato a cikin ƙwarar dabino ba saboda irin tashin hankali da haɗarin da ya game da su a cikin rayuwarsa ubangiji Allah ya kare mu yace wa qala aidan manzo Allah ya faɗa yace inna wallahi lalle mu na rantsi da Allah la nuwalli hadha al-amala ahadan sa'alaf ba mu shugaban ba mu jibantar da wannan al'amari na addini wannan aiki wani mutum guda wanda ya roka don da ya to yace gane a ba mu ba mu bashi aw ahadan harafa alaihi ko kuma wani mutum da ya kwadayi akan shugabanci ba za mu bashi ba duk wani muka ga cewa ya mutu son shugabanci ba mu bashi wannan magana ta kashe jikin da yawa daga cikin malamai cewa manzon Allah sai da ya rance cewa duk wanda ya nemi shugabanci ya nuna yana so ba mu bashi da wanda ya to ya roƙa da kai ne a bani manzan Allah ya ce wallahi ba mu bashi kuma kada ka ji wasa wannan hadisin tsaye ne kawun shi hadisi ne mai ƙarfi ƙwarai da gaske kinan idan muka diba za mu ga roƙon shugabanci baya halatta ka bayar ta goma da muke gishul imamun ra'iyyata wa zulmihi lahu al-kaba'ir sadisa ashar saboda haka shi ya halatta da musulunci idan mutum ya roƙi shugabanci a bashi ko ko baya halatta ne manzon Allah ya ce wallahi ba mu ba da shugabanci ga duk wanda ya roƙa ko wani mu hagan cewa yana so ba mu ba za mu ba shi ba nan malamai suka ce yana yiwa idan an gano cewa bai iyawa bai iyawa ba za a bashi ba amma in an gane cewa lalle babu wanda cikin shi sai shi babu wanda ka iyawa sai shi ko ba ana ganin cewa shi ya kowa sanin yadda za a yi to babu lahidan ya roƙa saboda ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard ka sanya ni in zama ni ne minista mai kula da amfanin gona nan ya roƙa da yake an ce to ai shi sai da aka neme shi aka ce mi kaka so mai matashin gwamnati innaka al-yawma ladaina makinun amin lalle kai a wurinmu makinun kai za mu tabbatar da kai ne kuma aminun kuma kai tace ne saboda ka yanzu ka nemi abin da kake son baka a cikin gwamnati to shi na sai ce ij'alni ala qada'il al-ard sanya ni ga kula da amfanin gona na ƙasa minista kenan minister of agriculture na aka ce siyan nema to amma ai harko shi nema ne an kai aka zumi ya kasu kenan sai mutum ya bayyana kenan magana sa'an cewa ba a ba su shugabanci ga duwanda ya nema to saboda haka malamai sai magana cewa idan mutum aka gane cewa shi ɗaya ka iya ba wannan kujera hakkin fito shi kenan ko ya roƙa ana aiba shi amma asalin shugabanci duk wanda aka gane ya mutu kwaɗayen abin nan to ba za a bashi ba saboda duk wanda ya nemi shugabanci za a wakilta shi akan shugabancin a ce kai kace ka rayuwa amma in zan budo kana an kai za a kama maka sai ko kai kuskure sai a ce to ni kusan na ga ya muku shugabancin da ban so ne kun kace sai kun bani ku saboda ka shi yasa shugabanci da ka gani hadari gare ana son mutum ya kauce mai saboda haɗuran da akwai ciki da amanoni da takalifi-takalifi da abu shugabanci kowane iri shi yasa aka san mutum ya nisanci har ka shugabancin nan don ya ga ya gama lafiya Allahumma sai in shugabanci labar da min irin shugabancin gidanka shugabancin masana'antarka shugabancin wasu waye suka shahe ka wanda kaga labar da min amma in ba ka ba shugabancin jama'a wuya gare musamman mutane sai sa wani ya ce kaga in ga dabbobi dabbobi nau'ukan su duka sanda ba ta ishe su amma yan ka baka shugabancin mutane kai ka dan kashi sanda guda ka sanda ba ba ta koyi in dai mutane ne saboda shi yasa ga shugabancin mutane da waya kware da kowa da na shari'a akwai zai zo da banna ta yi kuma ya iya gamsar da kai kuma ka bi bannan nan kuma da banna ya taho amma saboda ya iya baki ne da dubaru da sauransu to shugabancin yanzu ka wal iyazu billah wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma yake cewa ya ka'abu ibnu ujra ya kai ka'abu ibnu ujra a'azaka Allah min imarati sufaha Allah shi maka kariya daga shugabancin wawayen mutane umara'un wasu shugabanni ne ya kunna fi min ba'ad za su kasance bayana la ya hasa duna bi hadi ba su shigowa da shiryata wala ya suna bi suna kuma ba su suna ta wannan shine aka ce ka shedinka da shugabancin wawaye idan aka ce wawayen mutane su ne ga shuwa gabanni na addini da suna addini amma kuma ba su bi sunan manzan Allah kuma ba su ne shirya ta manzan Allah kuma cikin shugabancinsu alhali ko ka'ida ne duk mutumin da bai bi suna na tsari na musulunci ba wallahi babu yadda za a yi samun nasara gaskiya ɗaya ka taya da mutane ita gaskiya ya hanka yi ta kowa ya santa ya ce ina hadar ra'as layu harrikuhu illal had kai da ka gani bawa abinda ka ji shi in ba gaskiya ba saboda aka duk mutum ya abinda ba gaskiya ba ana ganewa shugabannin da za a kai yanzu ga Allah ya saba suna manzan Allah ka magana wawaye ba shugabancin wawayen mutane ga addini ba su bi sai da abi gargajiya ko kuma abi wasu abubuwa daban wanda ba addini ba wanzan Allah ya ce maka abu ka shaidin ka da irin hattara ka da irin wannan shugabanci yanzu an waye gari wasu ma ba su ma san miya addini ba shugaban musulmi na makon bai san bai san musuluncin ba haka haɗa ka haɗa giya sai dai abin da duniya ta gwada mafi shi ta saboda ka yan uwa musulmi wannan kamar ƙetena ga duk da ya zama irin wa'annan shugabannin wa'anda ba su bin sunna kuma ba su da shirya ta addini kenan za su dinga yin hauragiya cikin shugabancin da Allah ya ba su suna shugabanci musulmi suna Allah waddai suna shugabancin musulmi musulmi suna Allah waddai da shugabancinsu to wa'annan shugabanni ubangiji Allah shi muna kaga da irinsu وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار من ذا الله يتي دو وند ينمي أباش القالنش مسلمي يناتي حتى يناله سيد الساميش يبدو إنده يكي أباش القالنش ya shiga ya hita har aka ɗauka aka bashi sannan aka samu nasara galaba adulhu jawrah sai ya zan adalci ne ya rinjaye zalunci ne manzan Allah ce falahu janna azin Allah ta tabbata gare shi sannan idan aka yi rashin sa'a kuma galaba galaba jawruhu zalunci ne ya rinjaye adalci ne manzan Allah ce falahu nar wuta Allah ta tabbatar kai shiga tashin kiyama nan abubuwa guda biyu ne na harko shi yan nema yan nati kamar irin yanzu sai a ga mutum yana neman kujerar alƙalanci idu ruhe ke ba wa kudi ce fada wurin nan don a samu a bashi kujerar ta alƙalanci yan nati kuma sai da an ka bashi ya zama alƙali ya hau kujerar alƙalanci ya zamna Kuma zan Allah ya ce ɗayan biyu na in ya samu adalci ne yarin jayi zalunci ne to jinnan Allah ka tabbata gare shi amma wallahi sai ya wahala sai ya sha bincike na kwakwab sannan idan aka yi rashin sa'a kuma an ka iske zalunci ne da yake cikin shugabanci ya herin jayi wanzan Allah ya ce wuta ta tabbata gare shi abinda aka sani ga alƙalanci shine ana son duk shari'a ta tawo mutum ya tsaya ya fahimce ta da kyau Allah zai gana da shi mi a gaskiya cikinta sai shi aiki da shi amma in ya diba ya ga cewa ɓangaren da ba su da gaskiya su suka hirin jaye ana su rubuta mai takardu manyan san waye su rubuto mai ga da suka sa'ai shari'ar nan ko wani bai ce ina da interest ga shari'ar nan wani dan uwa na wannan ga yadda yake alƙalai haka za su ci ganin challenging iri daban-daban to irin wannan mutum abin da ya kai wani shari'a sai iza ta gaba sai iza ta gaba sai ce ku ƙara gaba kaga ya hita saboda in yayyanke ta ya yanki jira ta yana barin ta don akwai alƙalai da yawa da waɗanda aka hissuwa diyar sun yi shari'a ta gaskiya duk wanda kuma babu intar da kowa gare su cikin manyan mutane ya tsayaye su tsakani da Allah wana daga cikin dubaru na alƙalanci yanzu ga duk wanda an kasa alƙalanci yanzu ga abinda zai yi ne duk shari'ar da manya ba su da intar gare ta ba taɓa kujera ta ya tsaya yake tsakanin da Allah da hujjoji daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kawa adalci zai soka ka ya soka kuma wanda bai da gaskiya ko gobe in ya ɗauka shari'a wurinka zai tawa saboda ya san kana da adalci amma in kai rashin gaskiya ka ɗauki haƙƙi ka ba su ga wanda bai da haƙƙi shi wanda ka ba haƙƙin na wala ya sama mutunan ƙwaya haƙƙi ba sannan shi wanda haƙƙwata haƙƙi ya san kai a zalumi ne sannan ka zama ka hushin ubangiji Allah zai hushi da kai saboda kai ba mutunan kwarai ne. kaga duka ukun kai kai failin wurin su amma lokacin da aka waye gari ya zan kai gaskiya Allah ya soka mai gaskiya ya soka shi kai ne wanda bai da gaskiya sai ya soka saboda ya san kai kai kai tsakaninka da Allah sadaka shi yasa aka san alƙalai wallahi su ya tara alƙalanci bala'i ne ya ce wa ƙala annabi sassan ma ya faɗa shi su taru suna al'imarati da za su dina kwaɗayi akan shugabanci za ku dina kwaɗayi akan shugabanci kowa yana kokowa a bashi wasa ta kuna na damatan yau malƙiyamata kuma sun za su kasance na dama ran tashi kiyama Wasu ruwa ya ce fa ni'imal murdi'atu ma da lada ne shayarwa ita ce duniya wa bi isal faɗi mata sirri mai yayi ita ce lahira sai ga mutum duniya ta yi kyau ya ci ya ƙoshi ya yi babban gida ya yi manyan motoci amma a ƙarshe ran tashin kyama sai ya wahala to miya amfani wa ga rayuwar ka to ka hau babbar kujera ka ci ka sha ka yi abin hawa ka yi gida amma kuma lahira ka shiga wahala to miya amfani wannan kujera shafa ni'mal murdi'atu madalla mai shayarwa ita da duniya duniya ta yi kyau kawai ya sha daɗi ne amma kuma lahira kuma tir da ita tir da mai yaye ita ce lahira ubangiji Allah ya kare ya ce wa ƙala umar li abi dhar sayyidina umar ya ce ma abu dhar al-gifari radiyallahu anhuma ya ce haddisni bi hadisin sami'tahu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ba labarin wani haddisin da ka jiyo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi faƙala abu zarrin sai abu zarrin gifari ya ce sami ito rasulallah ya sallar sama ya ƙun na ji manzan Allah yana cewa yi ja'o bilwali yau malƙiyama za a zo da shugaba ran tashi alƙiyama fayun bazu bihi ala jikin jahannama sai a jefa shi bisa gadar jahannama ya ce sai garar jahannama ta kada da shi ta girgiza da shi girgizawa la yabqa minhum mafsalun ba ta barin wata gaba illa zala an makanihi face wannan gaba ta tahi daga inda shi wannan shugaba mai adalci aka dauko shi aka kada garar jahannama ta girgiza da shi duk inda wata gaba take sai ta rabu da inda sai ta kakkare ta jijjige shi ta kakkare shi sai a zube shi kasa banzan Allah ya ce la minhu mafsalun wata gaba ba ta ragewa ga jiki ne face zala an makanihi ta gusa daga ina take kina an haka kare mutum ke da kasan hannuwa da kasan kawahu da kasan wuya da kasan baya duk an jijjige su su rabu da inda suke an zube shi rakwab fa in kana mudi'an lillahi fi amalihi mababi idan ya kasance mai da'a ne ga Allah a cikin aikin da aka bashi za a zarce da shi zuwa aljanna amma wallahi ya jijjigu sai bayan eh a dole sai an kwasa fasa sun ya za a wuce shi aljanna sun da dai an riga an jijjige shi ƙwarai ku wannan gada gada ta wadda take duk wanda ya shugabancin mutane to sai sai an jijiga kuma jiha shi na zai a kanta ba shi zai hawa da kai ne shi umar yana gaya ma abu zarar gifari wannan idan ya sani shugabanci wallahi haɗari na na'am eh. ko mai adalci na ai ka san hada da karanta baya annabi ya ce alƙali mai adalci ko shugaba mai adalci sai ya haɗa mummunan hisabi wanda da ya san haka haka hisabi yake na wanda ya alƙalanci ko wanda ya shugabanci da ya yi burin bai yi shari'a da mutum biyu akan kwarar da bino ba shari'a kwarar da bino guda bai yi ta ba irin bala'in da ya gani da hitina wadda ya gani so daga ciki akwai wanga a ɗaukai a jiwa shi bisa garar jahannama ta jijjige shi duk wata gaba ta ya ta rabu da ina take eh eh saboda <laughs> saboda ka ana tashi aljanna amma sai an jijjige shi Dan an gwada masu yawa shi gubancin da ka yi wallah ka yi kaku a duk guda ta ai duk guda ta zanen guda ta sai da gurgurun da'a ta da imani ne da ayyukan da yana alheri za a kai ta sama wadda ba wannan wata ta ta kowa amma gurgurun imani ne a lokacin yana amin mumini na ya gaya mai haka ai yace ka bani labari da wani hadisi da kajjiman zan Allah ya taɓa hudu to shi na yake gaya mai cewa na ji manzon Allah ta kuma yana cewa in ji shi abu zarar gifari yake gaya ma umar za a zo da shugaba ran tashin kiyama sai a jefa shi ala jisir jahannama wato bisa gadar jahannama ta bihi sai ta jijjiga da shi kuma jijjiga wa guda sai da shi la yabqa minhu babu wata gaba za ta rage ga jikin shi illa zala an makani face wannan gaba ta daga daga wurinta kaga an halaka shi fa in kana mudi'an lillahi fi amalihi madha bihi ya kasance mai da'a ne ga Allah sai wannan gada a wuce da shi zuwa zuwa aljanna ya tsallake ke amma ko da zuwa ko da ka zuwa ya wahala wa in kana asiyan lillahi fi amalihi yace in haraka bihi jisrun Ya ce in ko ya kasance mai sabon Allah ne a cikin aikin da an anka bashi da shugabancin jama'a ko alƙalanci to shikenan sai gara ta faɗa da shi fa hawa bihi fi jahannama sai ta dinga suru da shi cikin jahannama miqdar na aman kusan kusan shekara 50 bai kai kasa ba fa umar sai sayyidina umar yace man yatlubu al-amala biha ya abadar to wa zai neman a ba shi aikin shugabanci ya kai abu zar faƙala ya ce man su'ilatu lillahi ko man lillahi an fuhu wa alfaka eh, khadduhu biturabi babu wanda zai roƙo a ba shugabanci sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya turmuzar da hanci ne sannan ya ɗan farar da kumsu ya ƙasa shi ɗaya ka zuwa ya nemi a ba shugabanci kenan wanda ya sai wanda ya kau da kai wanda ya hala kai ne shi ka za a ce a bashi kenan yawan musulmi idan muka dibi wannan sayid na awar yawa abu zar tambaya to in dai haka ne shugabanci yake ko kaya adalci sai kawo hala kayan ka wuce aljanna to wanda ya roƙo a bashi sayid na umar da an ka so wurin zaɓen khalifa baya na yana cikin rashin lahiya an soke shi da yuƙa zai mutu sai ya ce ma waɗanda annan in zaɓa muku wanda a shugabanku na yi suna saboda sayid na abakar radiyallahu zai da zai rasuwa ya yi mutane wasiya cewa umar ya zama khalifa bayan kuma duk waɗanda an sun amince sun gamsu kuma an kai yakan sayid na abakar yana rasuwa ba a sha wahala ba sayid na awon sai ya cikin uba ya hau khalifa ya ce in ko ni bakku ban za'a muku ba kuma na yi sunna don manzan Allah kuma hayyara su bai ayyana ya ce wa na kazan shugaba kazan khalifa bayana ba to amma ni abin zai muku zan samu ku sunna ta uku shine a ce a yi shawara ya ce da wani da wani da wani da wani da wani ku je ku zamna in na mutu ku zaɓi wanda a khalifa bayana ya sa ɗane abdullahi bin umar cikinsu sai su zaɓi wanda a shugaba cikinsu sayyidina ali sayyidina usman su abdurrahman bin auf da sauransu su shidda ya sa ɗayan cikin su cikin wanzu a shawara amma ya ce ɗanai abdullahi bai cikin wanzu a zaɓa shi kawai zai haƙuri ƙuri'a da shi za a shawara amma bai cikin wanzu a zaɓa amma waɗancan da ya hudu cikinsu a zaɓi wanda a khalifa ya ce in shugabanci zumata wadda shi sai na umar ya sha ta ishi duk iyalin gida ne gaba ɗai ya bar ta haka ne inda shugabanci daga gare ya tsaya shugabanci ya tsaya na ina fatan gane magana waɗanda duk baɗa shugabanci na suka yi in za ka ga mutum ya duk sarautar da duk kujerar da wanka ce babban mutum ya hauta son ya kai shi ma ya hauta musamman sarauta irin wagga ta gargajiya sani kowa sai ya kai kujerar gidansu a bashi alhali inda ya san wutar da a ciki da musibar da a cikin wannan bai ko roƙawa sai ta zuwa harakoki ne ya rayu miski ne bai da rawanin kowa kuma ya mutu miski ne bai da rawanin kowa ya hibi alheri wallahi masu raunin ga daga gani wallahi sai sun wahala ga tashin kiyama wallahi ya tabbatar ma sai sun wahala kuma cikin wayanda da adalci wa masu adalci ma masu da gaskiya su za su wahala su wayanda ba su wa wallahi kake aka makyale su dai wallahi halaka za su yi a an shi magona a ce don za ka faɗa mace ka faɗa wallahi ma haka nan suka yi a an shi mutum gona a ce don za ka faɗa mace ka faɗa ta da ire-iren waɗanda shugabannin suna za a ba cikin jihar nama ya dai wannan kyalewa kadai ba dai ba ka da ba ka ba ko ka ba ka <laughs> da ka ba ka a rawani rawani ma daɗi da gaba eh? yace wa qala amr muhajir eh eh man sallat lillahi anfu shine wanda ya turmazar da hancinsa wa alfaqa khadduhu bi turab kuma ya danfara kunce ne ga kasa shi ina ka amsa shugabanci abinda aka so ga shugabanci ana bai kana cewa wallahi baka iya in ka diba za ka ga wasu magabata imamu shafi'i alƙalanci an ka bashi ya ce wallahi bai an haka shi gidan yari an ka ajiye can allah cika wa gidan yari ya ce bai shugaban bai yin alƙalanci shi bai yi zan alƙalanci a saboda ya san nasoshin da suke bayani game da haɗarin zama alƙali amma yanzu kana gani kowa su ɗaya ka a bashi alƙalanci ya hau kujerar ya bigi tebur ya ce wallahi aurenki ya mutu nan wanda bai so ya cika takarda cewa lafiya an kai shi gidan yari kama hanya da shi suka suke ya ce gaba gidan yari da shi saboda haka duk waɗanda abubuwa shi dan adam abina wanda ya kasu yana sun abubuwa na shuhura ce shi awa ne shi ya yi kaza shi ya yi kaza alhali kuma wannan abun matsala na wadda abu ga mutum wallahi Allah kuma mu ikon gane yace qala li umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz ya faɗa shi ne shugaban ana ganin adalci in ka wuce sayyidina umar to ba a taɓa samun mutum wanda shugabanci ne mai adalci kamar na umar Ibn abdulaziz ba hamma ana gan shi ne khalifa na biyar bayan sayin na abakar da umar da usman da ali ana ganin umar ibn abdulaziz biyar. an ce zamani ne saboda adalci ya zan da kura da akuya suna kiyo wuri guda garge guda saboda zama lahiya zama lahiya in ya tabbata cikin birni har cikin daji ya kai ba ka da aminci ba ka da tsoron kura ko wani zaki tun daga ƙasar sana'a a ƙasar yaman har zuwa hadarar mawu ba ka da tsoron kowa in ba Allah ba komi dare shi yasa malamai suka ce mulki na adalci in ya tsaya har da ƙwari da dabbobi suna jiga jikinsu ana ana adalci cikin ƙasa amma ya ana zalunci ƙasar zahiza ta yi haddabobi su sun wahala saboda bai saboda shi adalci ya an kai shi Allah saukar da rahama da da albarka ga al'umma wa'anda ana yin adalci cikin su amma in ya zan ba a yin adalci to ko dabbobi sun daɗa kunan su sai sun ci bane wallahi ma'ala ba ga hannun ma sun bane ba yanzu ana almulku liman qahara ayi kusan komawa jahiliya inda an kai in ka ga mutum bai da gaskiya to bai da ƙarfi dama wanda bai da ƙarfi dama shi na abin nan dama shi a koshi na aka layyada da shi tsoro a yanzu kuma gana tsoro ta bayan ko gidan ka cikin gina tsoro haka jiyansu musamman in kana dan wani abu da hannu ubangiji Allah ya kare yace idza ra'aitani qad miltu an al fa ba'a yadaka yace alatil baya yace idan ka ganni na ka kace ma gaskiya ka azhannunka ga alkibata ko a baya ta sun makosu nan kace ce ya umar ma tasna'u ya kai umar me za ka yi ne me kake nihi haka ya gaya mace ce in gana ka ce ma gaskiya to a zahannu ga alkibba ta ka jayo ka ce ni haka ne? wallahi ta duka gaskiya wannan magana ba suka nihi shine ya ba da kofa buɗe ya haga ya ce ma gaskiya a sai a faɗa ku direct a sai a faɗa mai cewa ba abinda kaka sun kai ba gaskiya na ba saboda ka magabata sun cewa suka ko takobi a karkato su in mutum ya kauce ma gaskiya ga shugabanci ne ko da kayan takobi sai an taro shi su sayi na umar sun gama sayi na abakar haka saboda sun yi mulkin su kuma sun yi adalci su mulki da lura ya zama musu dole ta sun yi amma yanzu ya hanka waye gari mafi yawancin shugabancin mutane yanzu yadda an haga dama na wallahi malam in ka jigo shugabancin da wasu ka yi sai ka ce wanga ya zama mulkin yan wuta saboda azabta da mutane na aka ba a yi musu adalci ga abin da aka son a yi ba shi na ake ba wani gehe na ake da ba mutum na jin yunwa marakon a bashi abinci sai a fito da wata hanya da duk wani daga cikin nau'in mulkin da bai da kyau abin da aka so ga mulki maslaha mutane aka biyu mina na shi musu mahimmanci yanzu idan aka dabi zama lahiya shi ya kamata a kula da shi kula a kai in ku abinci suka so yunwa suka ji shi ya kamata a kula a kai in ku hanyoyi suka so a yi musu shi ya kamata a mai da hankali dibin aka miya na yi maslaha ga mutane a jiya magana da su amma banda kawai mutum ɗaya da ya ga dama shi hakan na shiga ba a kula da maslaha waɗanda kake shugabanci mu mun sani ko kiyon dabbobi mu sun kai yana dibin inda ya musu maslaha inda ya yi musu zama jin daɗi da abincin zai kai su kiyo to haka ma mutane kwai daɗi a ce mulkin wani mun shi daɗi Allah ya maimaita mana iri ya yi ce Allah ya wadda mulkin wani kam in ka tara mutum goma mutum bakwai cewa suke Allah wadda ne to wannan ba mulkin kwarai na mutum ma ya ajiye ya fi ne alheri don baka iya ba direbancin ka baka iya komi ba ya ce sun wa'azi ya ce ya rabiyan bismin zalimi ya wanda ya da suna a kira shi a zalimi kam alayka min mazalimi nawa abdaka kana zalunci zalunci nawa kai A sijnu jahannam kurkun za a kaka gidi shine jahannama wal haqqul hakim mai yin hukunci shine Allah shi ne wato mai hukunci da gaskiya wala hujjata laka fi ma tukhasam baka da hujja ga nan za ka yi kusuma a kai satin kiyama alƙabru mahulun ƙabari na da ban fata zakar hafsaka ka tuna tsarewar wadda za a yi maka cikin ƙabarinka ka tuna cewa akwai lokacin da za ka zama cikin ƙabari ke kaɗai ka ɗauki wasu kwanaki ko wasu lokuta kan cikin baka ce ko ina ba yawa daga cikin mutane sun manci ana kwancin ƙabari wasu ganin suka yi kabari ma kamar wasa na yanzu ma mutane sun bar jin tsoron kabari yanzu duk mutane sun bar jin tsoron kabari yanzu mafi yawanci ina za a ga mutum cikin makabarta yana waya sata yi eh, wannan sata mutane sun ɗebe tsoron kabarin ma yanzu mutuwa mata ba su tsoron kuma ga sanar ana yawan yin ta kwarai da gaske amma ba su kowa mutane tsoron inda za a ga mutum ya gagawa amma kuma dai babu inda hankali ne ka tashi abin nan akwai tashi hankali gari ba ka ɗauki mutum ka sa cikin kabarinka sa cikin kabarin shi amma kuma ajima ka ɗan siya kuma wurin haraka ka kawo ga jikinka ba ka biya ba shi yasa mutanen da wasu rajin tsoron mutuwa fa in mutu ya taɓi gawa a da sai ya jima yana jin jiki ne ya yi la'asar amma yanzu wala tar maza zai za ga mutum ya sa mutum kabari lahiya Allah zuwa ajima kuma gani wurin harkar banza kaga babu babu inda mutum ya kare ke. shi yasa yake cewa ka tuna tsarewar da za a yi maka a cikin kabarinka kana nan baka ce ko ina ba duk rayukan mutane suka mutu suna nan wurin nan jikin kuma suna nan wurin nan kwanci ko shekara nan mutum yayi yana na wurin sai yanda an ka busa kawo sai ya tashi sala kadi ba ko don wannan ya kamata mutum wallahi ya tsaya shirya maka ne rayuwa ko wadda mutum zai cin kabari a kwarai ku tun da za a ga wani yanzu wadda ya musu shekara ɗari sun ka wuce shekara ɗari na nan kwanci bai tashi in in eh? kwarai eh, da gaske ta akwai za sun yi da haka to ina wani sun kawo tun harkon duniya ba sun ka mutu eh kwarai an busa kafa kowa ya mutu akwai shekara arba'in kan yi a sake busa ta biyu sai ya shekara arba'in kwanci tuka ko don wannan ya kamata mutum ya tsaya ya kwantar da hankali sai dai wannan lokacin za a busa ta harku ta ƙarshe ta mutuwa duk wanda aka wa azaba za a bari da zaran an ka mutu duka za a bari yin azaba idan ka bari yin azaba sai an sashi busa sai a kuma tashi to lokacin na waɗanda ake ma azaba sai su ce man ba a sana min marƙadina wai na tayar da muna baccin muna baccin mu bi daɗi wata tayar da mu sai a ce musu haza ma wa adar rahman wannan shine abin da Allah mai rahama ya alƙawali za a tayar da mutane wa sadaqal mursal kuma manzanni sun yi gaskiya haka Allah ya ce a yi. saboda ka an kai busa ta mutuwa za a bar ko hadda firawuna za a bar mai azaba sai an busa kiyama an ta sannan na za a ga mutane su yi to sai a ce gaban Allah babu shi ga jikin mutum saboda ka shi yasa kaga wallahi mutum ya kamata ya sadda kai kasa ya dibi inda za a na wasu ayyuka da muka yi wallahi ya kamata mu basu wasu kalamai da muka yi ya kamata mu basu wasu mu'amaloli da muka ya kamata mu basu don mi saboda kar mutum ya wahala ka cikin kabari ne fa wallahi in mutum ya kwanta fa wallahi rana aikin shi ina zai zai cice shi aikin ka kawai mutane ba san duk abin da halin kake ciki ba kai dai ka san halin kake kowa babu babu wani da kai duk da mutum ka son ka wallahi in aka kai ka wallahi ranan bai kwana inda kake duk da yake masoyin ka ba mai cewa sai na kun wurin wani ko wasu kisa da suka ba suwa kasan irin masu wazojin nan suna kawo kisoshi daban-daban wani mutum mata ya tattara su an haka ta kabari ya kafa kwana ya dawo inda kabarinta kwana ne uku yana kuka inda kabarinta sai ga annabi isa ya taho da annabi isa ya taho sai ya gabbiyo gan shi sai ce kai lahiya ce wallahi masarautar rasu ina ban iya kwana in bangare ta ku annabi isa sai ya yi addu'a ya kira sunayen Allah sai ya kira sunan sai ta hito to shi kenan bismillah ga sanan ku gida sun haka mu hanyar zuwa gida to kwana ya yi mai yawa kayan su kai gida sai ya ci musu da Allah ya hankuri ki hau itci ni in tsaya na ya ɗanyi kwana ya rage kwana ka haini in ɗan samu ya ɗanyi kwana sannan ki sauko ba gida mu ce zuwa gida shi ke sai wani mai raƙumi ya biyo ina sama raƙumi sai ya ganta sama ici sai sun ka ido hudu sai ya kashe mata ijiya sai ta sauku sai ta haura kuma ta ya tabbashi na yana kwana ko da ya tashi ya ziba sama begayenta ya diba ko yana begayenta sai ya sake rikicewa ku canda ta ta mutu tana kabari ya san inda take to yanzu bai ma san ina take ba yana cikin yawon budatta sai cin mata ta haira kuma ta da ne rakumi ce haba wancan ya zaki min haka kuma ke san saboda ke na shiga matsala na ce na rage kwana ka haimu ce gida za ki haifu ce ki haira ku ce a ni ban ma san ka ba yi ta ce bata ma san shi ba ana cikin wagga ta kaddama sai ga annabi isa ya tuno ya biyo zai wuce sai ce kaka aka yi ce matar gato da kai kai roƙo Allah Allah ya raya sai ta tashi isa wurin ta ce bata kusan ne ba ya ce ke ke ta ta ce eh, ni ba ni ta ba a ki faɗi gaskiya za mu yi roƙon Allah in keta Allah ya mai sheki inda kika haifo Allah ya ɗauki rayuwar kike in ku ba kisa ba shi ke sai kike yake sai ce a ni ba kisa ba nabi isa sai daga hannu ya roƙi Allah Allah ya ita matan nan da kan raya bayan ta mutu Allah kamar shi ta ina ta hito sun ka hayar baki da sai ga ta faɗi sama raɓaɓi ta mutu ce kai kuma ubangiji Allah ya ɗaya masu cikin zuciyarka shikin sai ji sat kisoshin ana kawo su ga mata irin yaudar su irin cutuwa irin nasu da irin abubuwa daban-daban abin da baka yi damar mutuna yawa wani karamin aikin suna wa in kana kisasun kad kunu minha ma huwa da'if wa kad kunu minha ma huwa mawdu' wa hatta al-munkar yujad shi ne wata an ta hikayat wanda aka hakaito a cikin littattafai kamar irin su bada'iz zuhuri wa waqa'i duhuri do ana iya samun ciki da sauran littattafan kissa da tarihi wallahu saboda ka in uwa musulmi na da kyau wallahi Allah a cikin abin zamu akwai kwanciyar kabari yana da jiran a in mutum ya mutu yana ji yana jin duk abin da aka sai dai magana abin ya tunda dai annabi sun kuma ya faɗa cikin hadisi ya ce idan aka idan mutum ya mutu ya hanka ɗauke gawa ta yi in mutunan ƙwaya zai dinga waɗin ƙaddimu ni ƙaddimu ni ku kai ni ku kai ni sannan in ba mutunan ƙwaye ba ne sai ce aina ta zahabu na bi ina za ku da ni ina za ku je da ni wa innahu la yasma'u sautahu kullu shay illa saqalay kowa na jin murya ce in banda mutum da aljani yace da mutum ya ji wannan murya da mutum ya suma saboda ka Allah sai ya kurumta da shi bejin sautin mamaci bejin muryar gawa haka za a je a binne shi in aka rufe shi kuma manzo Allah ya ce wa innahu la yasma'u qara'ani ali yana jin kukan takalmin su wai suna kawo su suna bal bal za su kuma gida ana hira wallahi yana ji amma in za ka taba shi bai iya motsawa amma dai yana jin duk abin da aka sannan bayan haka nan ko bayan kwanaki duk wanda ya to wurin nan ya yi mai addu'a yana gane shi ana faɗa mai ga wanda ya fito yana cikin kabari ne kwanci duwan suka to suka kame ziyara suka mai addu'a yana ji sau daga wata rayuwa ta daban ka bar duniya baka ce lahira ba shi yake ma hayatun barzakhiyya hayatun tun. rayuwar barzakhu ita barzakhu dama shamaki ya kace barzakhu ka bar duniya baka ce lahira ba don babu inda kace lahira yanzu mutane ta wani ya kai lahira babu wanda ya kai lahira hayan don abin da cikin lahira ƙarshen duniya in duniya ta ƙare to lahira ta taho eh in ƙarshe ke wal akhiratu khairul lakum min al-ula al-ula duniya kenan al-akhirah kuma lahira to akwai tsakanin su akwai rayuwar barzakhu ka bar duniya dan ba a sha sha'ani da kai amma baka sai lahira ba saboda babu yana cikin lahira ko tare na za a tsare mutum akwai wasu abubuwa na alheri da mutum ka samu sannan wasu abubuwa da aka yi duniya kuma yana ji sannan yana samun kuma wasu bayanai daga lahira da kuma za a wata ga ko wata kowa daga yin shi na ya samu rahama abin ya shigo shi za a ɗauki in rayuwa ta tsuntsayen annabi suna suna haɗe su sai su zagaya cikin aljanna da ita yana jin daɗin aljanna su dawo da ita in rayuwa ana zuwa da ita a gwada mu Allah sai Allah ya ce a fi a kai ta saboda haka rayuwa kai ana kai ta cikin aljanna kuma ta ji ni'ima amma kuma yana nan kwanci cikin kabarinsa a dawo mai suna cikin kabarin nan bai zuwa ko'ina sannan makwabtaka da mutunan banza bai cutar da shi don wasu na cewa in kana in ga kabarin ga kabarin mutunan banza a ba ba ne rahama ta yi ba ta ce ga wanga kowa abin da yi na magana cewa kana makwabtaka da mutunan kwaya cikin kabari kana samun dan damshi damshin a wannan ba haka ba ne kowane kabari ne da bakin nan wurin in hmm ai shi as-sunna in as-sunna ana aske wani mutum ya ta wajen kabarin mata ya tsugunna yana mata addu'a ce ta yi tsaye kamata kai shi a sunna ba tsugunna za kai, da yawa kana ganin mutane an ka ce wurin kabari an haka ayyafi ga mutum ya tsugunna ba tsugunna za ka yi ba tsayi na aka yi tsaye shi a sunna ciki wurin yi ma mace addu'a ko ka faɗi suna ne ko baka faɗi suna ne ba Allah ya sani sau daga ka zo wuri ne ka ne mai addu'a shi kan shi kuma babban abin za ka yi mai shi ne ka mai Allah ya gafata mai shi mai rahama su tambayoyi kan ya riga ya amsa su don tun da an haka shi kuna ɗagawa za a mai tambayoyi in ya ba da amsa su shi kenan in bai ba su abu kuma Allah akwai matsala an wuce wurin yanzu kawai nan na duk halin da ciki shi ɗaya zai ciki imma rahma wa imma imma al'azab azan Allah wa ajara saboda haka kwancin kabari wallahi jama'a wani abuna wanda yake da tashin hankali eh, akwai addu'a shigowa bakin kofa assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil asr yaghfiru Allahu lana wa lakum ku assalamu alaikum ahli diyar al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun san Allah ya tabbata gare ku ya ku gidan mutane mu'minai kuma insha Allah muna nan ta bayan ku ku ne magabata mu kuma ta bayan kun gabace mu nan ta eh kwarai mutum bai lafiya sai ya abu ita addu'a shigowa tun daga farkon gate zaka shigowa inda kaburwa inda zaka fara shiga makabarta nan zaka wannan addu'a bada in ka shigo ya danganta inda ka son ka in ka son ka wajen kabarin dan uwanka kana iya zuwa ka ce kai tsauri ne ka bi addu'a in ka son ka kusanci kaburar dole kai musu addu'a gaba ɗaya kuma duk ana yin ok shi in ka sai can ziyara na kai musu ziyara ko akwai bukatar sai kai sallama ko da suna ji ma wani abu in ka sai can ka samu lalar ziyara so da annabi na kai makabarta ziyara amma ita addu'a da yi gida da kuma yi makabarta duk gudana amma ita ziyara suna lalar su daban ta musamman na'am eh ana yi sallama in ku ka takaita ga sallama da kai can harko kuma shi ke amma kana yi sallama assalamu alaikum na roƙon Allah shi maka gafara shi ma rahama shi ya fi maka Allah ya kwantar da kai lafiya Allah ya baka aljanna sai ka dawo amma magana ka roƙi mamaci wani abu kuma wannan matsala ke wani ka yahe mai abin a tsakana da kai a na magana yahe wata shi addu'a ka ta ko yin bukatu gai shi kai malaman da ka ganin cewa addu'a ta kusa yi sadakar za ka yi sai ka yi sadaka da mafa da naira ɗari allah ya kai lara ka gare shi ko karanta kula uzai da kulhuwar lawo da sauransu sai allah ya kai lara kabarin shi duka sai allah ya gawarta mai biya waɗanda kai mai addu'a ya hilada in kana ya halatta ya hakana amma yi mai yi mai addu'a ya hilada don shi ya yi bukata addu'a da sau komi na kasu shi na yake cewa a nan ya ce wani hisabu ɗawi hisabi yana da tsawokware daga ya ce fahallis nafsaka kubutar da rayuwarka ga duk wani haɗari wal umur ka yau ita rayuwa kuma kwana guda ce fabadir shamfata kai kokari ka kai gangaye ga ranarka ka ta ƙari tafrahu bi mali kana yin alfahari dukiyarka wal kasbu khabith alhali yadda kan nemo ta kuma bai da kyau wa tamrahu bi amali kana yin takama da gurace guracenka wa sayru hasis kuma ga hata tana da gaugawa sai gaugawa gare ta ina za a ga mutum ko shekara ɗari ya ranar mutu ya kamar bai yi su ba ya ce ina zulma layu taraku min hukaduru an mula lalle zalunci allah bai barin kwatankwacin a kaiwa ta ƙaramin harce na zalunci wani allah ba zai bari ba ya ce fa idara aita zaliman faƙar saɗa fanamlahu ya ce idan ka ga a zalumi. Kada ƙarsada wato ya riga ya kai hormaki to lau ka ce kai ka saboda shi farubba rubbama bata yana yiwa ya kwana ya ce fa a kasta bahu minan laili wato kariki gefen kanar na dare minan laili ko namlatu ayi ƙuruhin fil jasad nan abin da yake magana shi shine idan har ga azzalimi na zalunci to kai ka ce haifar da haifana don shi akwai lokacin zai hana akwai lokacin zai kasa kwana farubba ma ba ta yana yi wa ya kwana fa akhadha jambahu min al-layl ya kama tashi ne inda yake kwantawa da daddare yace namlatun ay quruhum fil jasad shine wato kuraje a cikin jiki yana yi wa zaluncin da ya yi ya kwana kuraje su ne ga jiki su hana mai kwana nan ana magana cewa idan mutum ya zalunci kai kakai ka ce ya kwanan ka lahiya shi Allah na iya jaraba ta yi da wasu jarabobi na duniya har ya zama ya waye gari bai iya kwana har sahiya ta waye akwai mutanen da yan sun kai zalunci an kai musu Allah ya yasa ran na mutum bai kwana bai kwana lahiya kuma za a ga wasu jarabobi da mutane ka haɗuwa da su sanadiyar Allah ya sa wani ciwo da haɗa bai warkewa wani bi Allah ya sama yi wani zalunci ga wani sai ciwo ya kama ɗan abin da bai kai bai kawo sai ya kasa warkewa ka ga mutum ya mu ga ƙafa sai a ce mina rana sai ce wallahi dai ɗan ƙurji ina ya to mini sota ya zama min musiba ya tuna kila Allah ya sayawa wani ko ga mutum ya kamu da rashin lahiya a ce a wani asibiti a ce wala ba a san ciwo ne ba ba a ga wani rashin lahiya gare ka ba wani bi Allah ya fita don bi saboda ita Allah ya da ka gani ba ta bari mutum ya zama lahiya shi yasa kana ganin in ka ga mutum ya yi zalunci kai kai kakkai kuma in ka ga zalunci ne da shi kai ka ba ya shawara in kana iyawa in ba ka ba ya shawara to kuma gehe kai kallo wallahi mutum bai gama lahiya kuma yadda kai an cewa an wa barawo ya sin ya haukace ya sin ba ta haukata kowa Allah ya isa mallan ya sin ba ta haukata kowa Allah ya isa dai yace la tazlimanna idan ma kunta muktadiran fa zulmu yarju uqbahu ila nadami tanamu aynaka wal mazlum muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lam tanami yace kada kai zalunta in kana da ikon yi ne in kana da ikon yin zalkar kada kai domin shi zalunci ƙarshe ne nadama ya komawa Ya yace tanamu ka idanunka suna kwana wal mazlumu shi wanda aka zalunta tabihun yana farke bai kwana ba yad'u alaika ya ma miyagun addu'o'i wa ainihin lahi lam tanami idanun Allah ba ta kwana yi ma Allah ya sake ta shi ke sai ka shiga matsala wani dokta ya ba da kissa wani mutum basarake ya tanya kayan mutane ana ta kawo mai dabbobi bai ba da kuɗi a ƙarshe sai an ce mulki ya ci ma ashe mutumin ga ya yi allah ya isa ya yi addu'a wallah malam sai ga wasu rakin nan bai mara shekara biyu sai da an ka soke shi kujera sannan ciwo ya biyo baya duk abin da an ka tsara sai da ya ƙari da tsorin buɗan magani kuma ya zo ‘yan uwa da fiya an ka so an ka tarba a tenan a dawo a tenan a dawo ko hauni babu bale dama sai da aka ce wajen wani mai magani sai ya tambaya aka ce sai ya ce ai ya ce wuri kaza ya ce wuri kaza ya ce wuri kaza sai ce ai waɗanda da aka ce wurin su duk malamai yana wani ɓangaren lahiya duk sun yi karanta sai ɓangaren lahiya shi dai yana tambaya tsakanin da Allah bai zalunci kowa ba mara lahiya sai to gaskiya ya san ya yi zalunci kan ya ce yana iya wajen suna mutum hudu waɗanda ya san ya zalunce su shi tsakanin da Allah ya san ya zalunce su dauki an ka sai da shi wurin nan sai so hina ba da shawara bayan sati biyu ya ba da sati biyu a kai waɗannan mutanen a biyu su ya taya nemi halaccin abin da ya zalunce su a kai sannan bayan sati biyu a dawo da shi da an ka da shi an ka fara zuwa wajen mai dabbobin ka an ka kai wuri ne ya ce ka gane ne ya ce aina gane karan kai ce so abin da ya kawo ne kaga halin da ke ciki rashin laya na ya kama ne na suna zalunta neman zo ka ya haimi. ina neman halittun abin nan ka ya haimi. ita ɗan kaɗe ba kai ka taho ba ka aika min ɗaya in taho wallahi kuma wallahi abin da aka kare na ya haima. an ce yana faɗin aka ce ku sake ni in zamna sai ya tahe zamna da ko dauke da shi na aiki. an ka ce wajen na biyu shi ma ya ce ya ya min ya ƙara samun lahiya ko da aka ce ga na hudun na ƙarshe ya miƙe tsaye da ƙawafu ne An kuma bayan sati wajen wancan ce to wannan ne maganin ka duk in ka sha maganin duniya wallahi ba ka warkewa Allah ya isa ba ta jin magani amma yanzu ka towai ka ce ba ni mutai lahira in biya ka kai mutum ko hankali bai da mana kan naira hamsin naira ashirin ka ɓata ma rayuwarka wallahi ɗan naira hamsin ɗin za ka amsa sai ka kaɗa cikin dubu hamsin sai ta ɓata su shi lalace baka san mayar sun kai ba ko gidanka baka ima wallahi wallahi duk mai ansa naira 20 naira 10 wallahi ko gida da ima in albashi ne ko ya kai 500 mutanen mu ganewa na abbasu dadin kudin nan suka ne ba san ba su da kyau ba su da kyau ba na kware na ba ina da wani aboki ce bai wallahi kun ya tara da waɗannan kayan sai to malam to mu in muka ce mu tsaya mu aikin mu wallahi mutane sai mun takura musu wai abin da ka cewa kenan wanda dalilin shi in ji an ka ce ya aiki ne tsakanin da Allah sai ya takura wa mutane ya ce wallahi har gaban mota sai an buɗe an buɗe baya an sauke kaya an amma in ka ba naira hamsin sai a sauka ne ya wuce kyau kabban za da ni kenan wai shi a dalili wannan ba dalili ba ne a hujja ba ne bangiji Allah ya kare na ya kamata mu tsaya kuma su hana kallahu ma bihamdi ka shaɗu Allah ilaha illa ta sautu bulek assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh